To bari mu fara da Tunisia inda ɗan sanda ɗaya ya hallaka wasu mutanen da yawa kuma suka jikkata a wasu hare biyu na ƙuna bakin wake waɗanda aka kai wa dakarun tsaro a Tunis babban birnin ƙasar. Ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta ce an kai harin farko akan wasu 'yan sanda da ke sintiri a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin. Hari na biyu kuma ya faru ne a kusa da wani sansanin 'yan sanda. Ba a dai san wanda ya kitsa har ba. Firaministan Tunisiyar ya mai da murtani. Wannan hari ne na tsoro da bai yi nasara ba, shaida ce cewa ta'addanci da 'yan ta'adda a Tunisia na cikin kunci bayan nasarorin da jami'an tsaro suka samu da kuma babban farmakin soji a cikin 'yan shekarun da suka wuce. Wannan hari na da aniyar ruda 'yan Tunisia da tattalin arzikin Tunisia da tsarin demokuraɗiyya a tsakiyar lokacin da 'yan yawon buɗe ido ke zuwa ƙasar kuma 'yan watanni kafin zaɓe. Ina son shaida wa ɗaukacin 'yan Tunisia cewa abubuwan da muka yi amana da su na nan daram cewar waɗannan ƙungiyoyi ba su da wuri a Tunisia. Mun yi yaƙin a mutu ko a yi rai wata gwagwarmayar rayuwa ba za mu huta ba har sai mun murƙushe kowane ɗan ta'adda ko kuma ƙungiyar 'yan ta'adda. To yanzu nan kuma mun ji cewa kungiyar IS ta ɗauki nauyin kai harin. A wani bangaren kuma an kai shugaban Tunisiyar Beji da Esafsi asibiti bayan ya yi fama da abin da jami'ai suka kira matsananciyar rashin lafiya. To amma ba su yi bayani ba. Wasu rahotanni na cewa shugaban ya rasu. To amma Firaminista Yusuf Shahed ya ce labaran karya ne kawai. Wakilin BBC Isam Ikirmawi ya yi ƙarin bayani. Akwai rahotannin da ba a tabbatar ba da ke cewar a zahiri ya rasu. Wasu rahotannin kuma sun bayyana cewa yana akan na'urar da ke taimakawa mutum yin numfashi. Likitoci kuma na jiran iyalinsa da su yanke shawara kan ko suna son a kashe na'urar. Sai dai kuma ba a tabbatar da dukkanin hakan ba. abin da aka tabbatar shine cewa shugaban majalisa zai tattaunawa tare da shugabannin jam'iyyun siyasa daga nan za a bayar da wata sanarwa yana da muhimmanci saboda idan shawarar ita ce cewa shugaban kasar ba zai iya gudanar da aikinsa ba to prime minister zai karbi iko na wani lokaci wanda ba zai zarta kwanaki 60 ba idan kuma ya mutu ko kuma idan mun san cewa ba zai iya tafiyar da aikin nasa kwata-kwata ba sai shugaban majalisa ya karbi iko sannan kuma a yi zaben majalisar dokoki a cikin watan Oktoba, kana a yi zaɓen shugaban ƙasa a watan Nuwamba. To za ku iya samun wasu bayanan akan Tunisiyar da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Wani babban nazari da aka yi kan shirin rigakafin kansan mahaifa ya gano cewa ya taimaka matuka wajen rago masu kamuwa da nau'in kansar. rahoton da aka wallafa a cikin mujallar likitoci ta the lancet ya hada da bayanan da aka samu daga mutane miliyan 60 a kasashe 14 masu hannu da shuni an ci gaba da sa ido kan mutanen tsawon shekaru takwas bayan an yi musu rigakafin gara ba a kabir rinka da karin bayani a duk shekara Cutar kansa ta mahaifa na kashe rayukan mata fiye da dubu ɗari uku a faɗin duniya. Shekaru goma tun lokacin da aka soma yi wa 'yan mata masu shekaru goma sha biyu da sha uku da haihuwa a Birtaniya allurar rigakafin kwayar cutar HPV. Masana kimiyya suka gano cewa an samu raguwa a nau'ukan kwayar cutar wacce ke haddasa cutar kansa. Binciken ya duba bayanan da aka tattaro daga mutum miliyan 60 a ƙasashe goma sha hudu masu arziki. Ya kuma gano cewa shekaru biyar zuwa takwas bayan allurar rigakafin da aka yi wa mata masu shekaru ashirin zuwa ashirin da An samu raguwar hatsarin kamuwa da ƙwayar cutar HPV da kashi 66 cikin ɗari. Su ma ƙurajen da ke fitowa a jiki sun ragu da kashi 54 cikin ɗari. sannan kuma an samu raguwar alamun cutar kansa da kashi 31 cikin 100. Allurar rigakafin ta taimaka sosai wajen rage kwayoyin cututtukan HPV, kuma akwai nau'ukan kwayar cutar HPV biyar waɗanda muka ga cewar sun ragu sosai a Birtaniya, kuma suke janyo kusan kashi 90 cikin 100 na cutar kansa ta mahaifa. Binciken bai yi nazarin bayanai daga ƙasashe masu ƙarancin arziki ba. Ƙungiyoyin agaji sun ce binciken ya nuna bukatar da ke akwai ta nan take na faɗaɗa shirin allurar rigakafin domin ganin cutar kansa ta mahaifa ta zama tarihi. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. a ethiopia an kama mutane fiye da 200 bayan an yi jana'izar mutanen da aka hallaka a wani yunkurin juyin mulki jam'iyyar adawa nma ta ce an kama magoya bayanta da yawa tun farko rundunar 'yan sanda ta ce ana yi wa wasu mutane da yawa tambayoyi a jihar amhara inda lamarin ya faru gwamnatin gambia ta yi kira ga dukkan mata da 'yan matan kasar da su kai rahoto na duk wani cin zarafin da tsohon shugaba ya yaya jami ya yi musu ta hanyar yin lalata da su wannan kiran ya zo ne bayan da tsohuwar sarauniya kyau fatutu fajallu ta zargi jaman da ya mata fyaɗe a 2015 lokacin yana kan mulki da alama jama'a afirka ta yamma za su ɗan samu saukin kai kawo yayin da babban kamfanin ƙasashe na uber ke shirin faɗaɗa aikace-aikacensa aikacen a ivory coast da kuma senegal kamfanin na kuma duba yoyin jigila ta kwale-kwale a birnin lagos na najeriya ana hasashen cewa nan da shekara ta 2050 robobin da ke cikin tekunan duniya za su zarta yawan kifayen da ke can domin shawo matsalar wasu manyan kamfanonin da ke yin tufafin wasanni irin su adidas da nike suna duba hanyoyin sake sarrafa robobin don yin tufafin da su gadi rahoton haruna shehu tangaza a wannan masana'antar a kowace rana ana yin zarin da nauyinsa ya kusan kai kilogiram dubu talatin to sai dai ba da auduga da makamantanta ne ake yin shi wannan zarin ba ana yin sa ne da kwalaben roba miliyan biyu hankalin kamfanoni na ƙara karkata ga irin wannan zaren roba. Uh, uh, Muna samar da irin wannan zare ba wai kawai don yin tufafin wasanni ba, har ma da sauran tufafin jiki da kayayyakin mata. Zaren na da inganci kamar dai kowane irin zaren da aka yi da roba. Kuɗin da ake kashewa wajen yin zare daga robobin da aka sarrafa ya ɗara na zaren gargajiya da wajajen kashi goma zuwa ashirin cikin ɗari, amma farashin na raguwa babban albishir ne ga kamfanoni irin su adidas wanda tuni ya soma komawa ga zaren da aka sarrafa ya yi alkawarin kawar da duk wani abin roba da ake amfani da shi sau ɗaya kawai nan da shekara ta 2024 the is of and masaya suna ƙara yin la'akari da waɗannan abubuwa kuma suna son su yi hulɗa da kamfanonin da ke iya taimaka musu wajen kawo babban sauyi a duniya ba wai kawai abu ne na kiran kasuwa ba india na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da matsalar robobi a duniya inda za ka iya ganin tulinsu a bakin teku da kuma a birane watakila irin alwashin da adidas ya sha shine zai kai ga gano bakin zaren lamarin